الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين وسننه غسل يديه أولا وسننه سنن وانكا غسل يديه وانكي وحنواني أولا فرقه watan tun harko shi wanke hannuwa ne gabanin ya tsumbula su cikin ruwa amma na in ya kasance watan a ruwa na wanda aka danna masu gudana ba masu yawa ba in masu yawa na masu gudana wannan kan iyaka in ya ɗebo ruwa kawai ba sai ya fara wanke hannuwa na gehe ba ya samu tun harko ya tsumbula cikin a wa'annan ruwan masu gudana wasu na nuhu gazza dai awwalan wasu samahu sunaihi sannan bayan wannan kuma shi wanke sai samahu kafafe na usnai kunnuwa ne sannan shi wanke kafafen kunnuwa ne ya sanya ruwa ciki amma kashi zuba su kai ƙurya yadda za su cuta mishi amma wanke zahirin kunnuwa da baɗinin kunnuwa shi wannan wajibi na amma can cikin simahu usnaihi kafafen kunnuwa ne sa hannuwa ne ciki shi wanka bayan ya zuba ruwa wannan shi kan musahabbi na a sunna ne wata mahu usnaihi da wanke a ainihin kafafen kunnuwa ne wa malmalatun wasan shaƙon wasan sarun wa haka nan kuma da kurkurar baki an sunantar da kurkurar baki ga mai wankan janaba mai wankan janaba zai kurkure baki ne wastin sarun wastin shakun bayan wannan kuma zai shaka bayan ya shaka wastin sarun kuma zai fyace kurkurar baki ne da shakawa da fyacewa shi kuma sunna ce to ya kare da sunnoni ya kare da sunnonin wanka wanda ya kasance wannan sunnoni ne na wanka amma ga wanda ya kasance ke gama wanka ne da arwalla amma in ba haka ba wannan sunna ce ta arwalla mustaqilliya sunna arwalla ce mustaqilliya ba sunna ce ta wanka ba amma wanda ya gama wanka ne da arwalla ta su gaba ɗaya to wannan ya zama sunna ta wanka kuma ya zama sunna ce ta arwalla wanda dai ba an so bada'un farawa bi idatil aza an so duk wanda ya kasance mai wanka shi fara wanki kazantar da gaba gare shi wani dai ba bada'un bi idatil aza an so shi fara wanki kazantar da ke gaba wannan da manina ko kuma wata dauda ce ko kuma wata wata najasa ce idan zai wanka shi fara wanki nan sannan kuma an so shi niyyar wanka nan gaba gare shi gaba gare zai niyyar wanka saboda in yi niyyar wanka gaba gare ba sai ya sake dawowa nan ba in ya dawo nan kaga ba sai ya taba ba in ya wanke nan tunda an ce wannan duba da'un bi zatil aza a shekin nan kaga nan mandubi na yi fara gudda kazamta mandubi ne in ya fara gudda kazamta bai niyyar wankan ba nan ba in ya dawo wajen wanka jaraba sai kuma wanke wurin saboda wancan wanki dai na mandobi na don haka ce wannan duk bada da umbi zatil aza an so shi fara wanke kazantar da aga jiki ne to sannan bayan wannan bayan wannan kuma sun masa nan a ada'i ihi ga ban arwallatai kamilatan watan shi wanke kowane su watan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kamilatan watan shi wanke su su wanku sosai wulu'i kamili zai yi amma ratan, so guda zai wankewa zai wanke huska ta zai kurkure baki ne zai wanke hannuwa ne so daya zai kurkura so daya zai shaka zai shaka so daya zai fyace so daya zai wanke huska so daya to wannan kamilatan kenan ya shi kamili sannan kuma ratan, so guda zai yi la marataini ba marabu ba au salatan ko kufsu uku watan ba tashfi'i zai yi ba ko shi taslisi wasu maluma sun karhanta kamar iyadun ya hakaito daga sashen maluma watan karhancin a ukuntawa ko biyuntawa tawa amma dai wannan ya tahi akan abin da ba zahiri ba abin da azahiri ko abin da abin azajihi na nan ga wata an so ukuntawa. biyuntawa tawa musahabbi na ukuntawa musahabbi na saboda hadisin da Aisha radiyallahu ta'ala ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kasance ni sa'i ya rawaito shi bai haƙi ya rawaito dukkanin su daga Aisha tana faɗin sifa arwala tana faɗin sifa na wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciki tace watan ya kurkure baki ne sau uku ya shaƙa sau uku ya wanke huska sau uku ya sha haka ne sau uku Ta ma da salasan watsan shika salasan wa gasala wajahu salasan wa afadal ma ala ra'sihi salasan to kaga bisa ga wannan ashe kenan abinda an shi dai watan yi sau uku ko da yake nan sun tafi akan mara wannan abinda iyalu ke na kalto daga sashin maluma amma dai wasu maluma sun gitta mana sun ce ba shine rajihi ba amma kuma duk kusan ta na malikiya haka suka tahiya wata an so a walla marra marra amma kuma gashi hadisai sun inganta min dukin sahihatin daga hanyoyin ingantattu ga Aisha radiyallahu anha ta faɗi sifar a wankan manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma ta faɗi da yadin kuma ya ukunta wajen kurkurar baki ya ukunta wajen shakawa ya ukunta wajen fashewa sannan kuma ya ukunta wajen wankin huska ya ukunta wajen wankin kai wa ala wa mayaminuhu wa taslisu ra'atihi wa qillatul ma'i bila haddin ka gasir farji junubin li audihi li jama'in to wa mayaminuhu wa alahu wa mayaminuhu an so mai wanka shufara da damaye ne shi almugutasilu shufara da damaye ne da an kace da damaye ne watan yaminan wa shimalan wa alahu ku wa alahu an so mai wanka shi fara da sama nai yanzu ya fara da sama nai watan sama na dama da sama na hagu saman dama da saman hagu an so shi fara da saman dama da saman hagu shi wanke saman dama sannan shi wanke sama shi wanke saman dama shi wanke kuma saman hagu to amma wa alahu kuma shi fara da sama ko wa mayaminuhu haka sa ku wa alahu ku ne fara shi wa alahu wa mayaminuhu wa taslisu ra'atihi wa alahu an so shi mai wanka shi faro da sama to da an kace shi faro da sama akwai saman dama akwai saman hagu ko ya ce wa alahu shi fara da sama ko akwai saman dama akwai saman hagu to don haka ce wa mayaminuhu ko sama in zai fara da sama kuma shi faro da saman dama da saman dama yayi ne sannan da ƙasan hagu gehen dama shi fara da saman dama in ya fara da saman dama shi yau ƙasa shi kawo ga ƙasan hagu haka nan kuma in ya komo ga ƙasan hagu kuma in ya komo ga ainihin gidan hagu shi faro da saman hagu shi zubo shi zubo shi zubo shi zubo har shi kai ƙasa kame latan ya cika arwalla sai cikakke a cikin wanka kayan cikakke ya faro da nan ya ƙare da nan har ƙasa an gane wannan ko to wanda faro da sama na dama ya ƙare saman dama ya kawo haka hagu ne wanki bai harga komi ba wanda komo ga gidan hagu ya faro da saman hagu ya faro har ya kawo ga ƙasan kafafu ne bai harga komi ba san yayi ya aula ta kamila ha ya wanka ne kamili bai riga komi ba ko to nan in yi hakan ga ya yi wanka ne kamili bai riga komi ba can kuma ya ce shi arwala kamilatan shi aula ta kamila amma kuma can sai ya ce amma shi bar kafafu ne ƙarshe wa galla da jilaihi ila ahir gullihi to shi bar ainihin wanke kafafu ne har wanka ne to in yayi haka nan ha ya bar kafafu ne har ƙarshe in an kace mandubi na yin haka nan to kuma wannan shi ma ta hilafu zahiri sabanin abin da hilafu rajihi sabanin abin da arajihi abin da arajihi barin kafafu sai karshe su na wanke su kamar yadda zo ga hadisi na maimuna radiyallahu anha hadisi kuma ya inganta daga buhari da mulimu da sauran da sauran masu riwaya hadisi cewa maimuna Allah anha ta faɗo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama watan ke ke wanka ne na janaba lokacin wanka ne na janaba da kawo wankin kafa hunai sai ya bar wankin kafa karshe sannan ya ce ta koma wani gehe sannan ya wanke su an gane wannan ko to kin da ce kai ta awaran ya nuna cewa zai yi jinkirin wanke kafa ko karshe shi an mandobi to amma dai maluma sun gita ma wannan shi ma saboda sun tunda an ce wa alahu Shuhara da sama ne goma ya minuhu sannan kuma shahara dama ya ne shi da an kace shuharo sama gidan dama in ya faro da sama zai kai har ƙasa bai riga komi ba gidan hagu in ya faro da sama zai kai har ƙasa bai riga komi ba ka ganin babu kiri kenan ko to a kenan da aka ce shi faro da dama ne in ya faro da dama ne shi kai har ƙasa in ya faro da hagu ne shi kai har ƙasa ashe kenan bai wanke kafafu zai bar sai ƙarshe sannan shi wanke su in ya kai karshe sannan shi wanke kafar dama sannan shi wanke kafar hagu wa taslisu ra'sihi haka nan kuma da ukuntawa wajen wankin kai ne an so in ya kan fitarwa shi zuba ga kai ne shi wanke sosai sosai shi koma kan fitowa shi koma kan fitowa kan fita uku zai wa taslisu ra'sihi wa qillatul ma'i bila haddin wa qillatul ma'i sannan kun bayan wannan kuma an so qillatul ma'i karamtawa ruwa bila haddin ba iyakance ba bila haddin an so qillatul ma'i shi mai wanka shi karamta ruwa bila haddin ba iyakance mai ba fitta hadidi ko fitta qalili babu haddi wanda an kai mai fitta qalili ga karantawa da sa'in da sa'i guda kenan au akalla ko abinda bai kai sa'i ba au akasar ko abin da ya sa'i a'a wannan dai lihda lafil ajsadi wal ahwali saboda sabanin jikunkuna da halulluka don haka an kace shi mai wanka watan shi da abin da ka isa tai sa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da sa'i mudu hudu kenan wani bai kuma manzo Allah yayi da sa'i da mudu daya hamsatu amdadin kenan wannan shine sifata wankan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to amma wannan haba ya kan cewa an kai ba saboda manzo Allah yayi wankan janaba gurgudun girman jiki ne don haka ga ashe kenan mai wankan janaba zai yi gurgudun girman jiki ne wani sa'i ne ne wani sa'i ya mai yawa wani sa'i ya mai kadan don haka ga ce nan wata bila haddin ba iyakance ba kakkace sai sa'i ko kuma abin da bai kai sa'i ba ko abin da sa'i ba iyakance ba nan bi hasbil ajsadi gurgudun ainihin girman jikunku na wal ahwali kuma da halukan da mutum yake ciki kaga hali na bazara ruwa kadan na nayi hali na ruwa kaɗan da basu yi saboda iska ka buga jiki bushewa shi kai ka le farje junubin la'audi hili jama'in ka gasale farje junubin ainihin wanke farji na mai janaba li'audihi domin komawa ta jama'in ga jima'i ko man dubi na an so wanda kasance watan yayi jima'i da iyali ne wanda jima'i da iyali ne bai wanka ba an so shi wanke farji ne wanke farji nan zai yi watan da takawatul al'adai ko da takawatul al'udu domin karfafar da gabana li'audihi domin sake komawa ta yi li jima'in ga jima'i na biyu ga ita wannan wadda jima'i da ita ko kuma wutar da ba ita ba lillati jama'a ha au gairi ha ko wutarta to zai yi wannan litaqabatul ulu domin karfar da gabatai to nan mai littafi ya ce lillati jama'a ha au gairi ha ko li'audihi li jima'in domin koma ta shi sakin jima'i lillati jama'a ha ga wanda jama'a da ita au gaire ha ko waninta mai mata biyu kenan ko ko kuma mai mata da boya wannan tasawuri ne ga mai mata da boya bai da rikici shina da mata ta ta aure shina da boya ta ya taki mata ta ta aure ya ƙara takin ta shina son shi taki jima'i wannan ya samu shi taki boya ta ko ya taki boya ta dan kwanan mata ta ta aure bayan ya taki boya ta ya samu shi taki mata ta li'audihi jima'i ka galli farji ko ka galli farji junubin li'audihi jima'i domin koma ta ga jima'i ka ganan yan an ka diba wannan sauri bai da wuya ko to ya za mu suranta wata lillace jama'a hawa gaida ha in dukkanin matan aure ne lillace jama'a hawa gaida ha ga wannan da jima'i da ita in zai sake jima'i da ita an so shi wanke zakari ne domin shi kahon daga ɓaya ne aure da ha wannan waninta to wannan tasawuri ne sai in ya kasance watan shi da mata biyu ko he da biyu amma ya kasance karshen kwanan wanda kusan faɗuwar rana yana ɗakin wagga ko kuma irin ƙarhe mu ɗauka mu ce da irin ƙarhe shidda shi na ɗakin wagga ta bai kare ba ya take ta shi cikin ɗakin ta har rana ta faɗi da faɗuwar rana ya kwashi kayan ya koma ɗakin wancan gabanin shi wanka shi wanka ce sallama gaba ya ta take ta kaga ai ta na ita ko kwananta ya kama to kaga nan lillace jama'a ha'u gairi hake nan da naumin lafiyan mumin walam yakun illa bi jama'in. to da naumin haka nan kuma an so wanda ya kasancewa ta mai janaba na shi yi arwalla an so arwalla da naumin saboda kwana shi wannan arwalla da zai yi ta domin shi kasance shi kwanta mai tsarki alwala ce ta tsarki wasu kuma sun ce a'a wannan alwala ce domin ya samu da shaɗi da suwahi wajen wanka ne kashi ta shi suwahi shiga gaba ne dabat dabat da mani ko da najasa don haka an kaso in ya ƙare watan shi alwala kaga in ya alwala zai tashi cikin nishaɗi ne dan tahin shi alwala sai fara wanke gaba gare shi yanke gaba gare sannan shi alwala zai tashi cikin nishaɗi wudu uhu da naumin to an so shi wanda ya kasance mai janaba ne shi yi alwala linome saboda kwanan da zai yi wannan arwallar da zai yi za ta kasance domin ahara domin tsarkakuwa zayyanta wasu kuma sun kace a'a domin su samu nishaɗi ya su haɗe tashi wajen wanka ne don haka zai yi wallan ya fito illa bi jama'in la tayammumin ban ce ma tayyama ba wanda ya kasance zai kwantawa yayi jima'i ya kare shi na son shi kwanta ga ruwa bai iya taba ruwa ko shi na iya taba ruwa amma babu su to bai taimama sannan shi kwanta wannan in mun ka ɗauki wannan alwala da zai yi saboda na sha'i zai yin ta na wanka ne na swahi ba zai ci saboda ahara ba in ya kasance domin ahara ta shi kwanta mai tsarki ne wannan kan ko ma zai yi walan yabdul to shi wannan ita wannan taimama da ita wannan alwala da yayi wannan alwala da yayi saboda kwana alwala mai janaba saboda kwana walan yabdul ita wannan alwala ba ta ɓace illa bi jima'i sai da jima'i jima'i ɗaya ka ɓata ta amma duk na waƙil ba ababen da ka ɓata alwala duk ba su ɓata wannan abin da ɗaya ka ɓata ta jima'i ka ɓata ta hakikatan in ya jima'i hakikatan ya ɓaci au hukuma ko kuma tan ga hukunci ka huruji maniyyin bil zatin mu'tadatin da gairi jima'in tamka inda ya kasance mani ya hito mishi bin zatin mutalatin da lazawa da kasance an ka saba da ita amma kuma jima'i yayi ba kamar kenan kamar ya sa da iyali ne bayan ya kare ya samu ya samu inzali ya zo kuma ga nabi kama wasa da su hai koma inzali amma ko da yi wasa da su yayi arwala dan kwana to ita arwala can dai saboda kwana to hukumai kama rungumar iyali ne ya koma jin daɗi da su har ya samu zuban mani ba tare da ainihin takin su ba to kuma wancan arwala ta kare ta sake wata har suna irgazi suna cewa idza su ilta wudu an laysa yanquduhu illa illa jama'a wudu an da junubi in an ka tambaye ka an ka ce wace arwallata wadda ya kasance babu abin da ka bata ta arwallar da mutum zai ba ta baci gaba ɗai duk da wakil wudu ba su bata ta sai ka ce wudu in nawmi arwallar mai kwana la junubi wanda ya kasance mai janaba ne وتمنع الجنابة موانع الأسجل والقراءة إلا كآية لتأوز ونهوه تو وتمنع الجنابة جنابة تهنا موانع الأسجل dukkanin abin da karamin kari ka hanawa janaba ta hana shi can mun yi bayani akan watan wayan na hadasu hadasi ya hana ya hana sallah ya hana qira'a ya hana kaza ya hana kaza to duk da ababen da karamin kari ka hanawa ita ma janaba ta hana su amma kuma ta kara da wani abu wa qira'atul qur'ani shi mai janaba ba zai karanci alqur'ani ba an hana mai janaba shi karanci alqur'ani illa li ta'awuzin ko illa ka ayatin li ta'awuzin illa ka ayatin sai tamka aya daya illa ka ayatin ka ayatin din nan ya shigar da aya har biyu ya shigar da aya uku li ta'awuzin domin neman tsari kamar kenan karatu irin ayatul kursi ko kuma karatun irin sunan ihlas ko kuma karatun mu'awudataini wannan li ta'awuzin kenan wani hauhi ko kuma tan abin da kama da ta'awuzi mai kama da ta'awuzi kamar ruqiya kamar ruqiya kila Allah misali mutum na da janaba an haka wata yarinya ko kuma an haka wani mutum bai da lafiya yana bukatar shi mai shemai tawada ya karanta ayatul kursi ya toha mishi ko karanta wasu ayoyi waɗanda kasance ayoyi na na shifa ya toha mishi wannan babu komi ko kuma watan aul istidlali ko kuma watan kafa hujja ala hukumin shar'iyyin akan wani hukunci na shari'a amma duk dai wannan hafi masalai maliki na radiyallahu anhu masaba shafi ira radiyallahu anhu da sauran mazahib akwai sun ta akan cewa bai karanta aya bai komai in dai karanta Allahu la ilaha illa huwa sai fa in ya kasance ba Qur'ani ne karanta ba addu'a kawai nuha kamar da wannan Imam Nawawi yasa cikin atbiyanu fi ada da hamalatul Qur'ani yace kuma ko zai karanta irin qul huwallahu ahad sai dai shi karanta da niyyaki da ainihin addu'a ta yi ba ya karanta alqur'ani ba kashe karanta da ni alkur'ani ya karanta in haka yana yayi haram mai janaba da mai haida duk ba su karantawa wadkhula masjidin walau musta'adin ka kafirin wa in azina muslimun wadkhula masjidin haka nan wadkhula masjidin haka nan kuma ita janaba ta hana shiga masallaci duk wanda ya kasance mai janaba ne ba zai shiga masallaci ba koda ko masallacin gida ne koda masallacin da a cikin gida ne ba zai shiga ba wato walau mujtazan koda ko mai bi shi wuce na wala junuban illa abiri sigilin to a nan ya ce wa lomu jitazan ko ko da ko mai bi shi wuce na to amma can kuma ga shiga a alkur'ani wala junuban illa abiri sigilin sai mai bi shi wuce to amma kenan can mai gittawa ko ko dai mai bi min babin min babin libabin min babin libabin kamar yanzu Allah misali a ce kamar yanzu na masallacin shehu akwai kofa ta tsakiya in ka shiga nan kana hita wancan titi shin yanzu in kana da jaraba ka samu ka bi nan ka hita wancan titi ko baka samu ka bi nan ka hita wancan titi ba ka ga nan ta na ko to nan ba za ka bi ba amma kuma can gashi watan wala junuba illa abil sabilin la taqrabu salata anta sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuba illa abil sabilin la taqrabu salata wa anta sukara hatta ta'lamu ma taquluna to mi as-salatu nan ga shin masallaci ko ko da sallah za ta ruko in wasu jodin la ta taqrabu salata kar ku kusanci masallacin ne wa antum sukara alhali kuna masu maye hatta ta alamu ma taquluna ashe kenan sallah aka nuhi zata ruku'i masu judin wala junuban illa abil sabilin ashe kuma masallaci aka nuhi shi suka ce ma shi suka ce ma istihdami a faɗi a labdi guda ko kuma kalima guda ko suna guda amma mai ma'ana biyu kaga as-salatu shina gudun sallah Asalatu shi na gudun masallaci la taqrabu salata wa antum sukara in kuna maye kaku kusanci masallaci hatta ta almu ma ta kudun sai hagan ashe kenan nan sallah aka nuhi wala junuban illa abil sabilin sai aka gane ashe kuma aka nuhi ashe kenan labdin gane sallah ya ƙunshi ma'ana biyu na gudun masallaci na gudun sallah wala junuban illa abil sabilin hatta ta ga tudu walau ya ce mi ka kafirin tamkar kafiri kafiri ba zai shiga masallaci ba wa ‘yan azina musulmin ko da ko ainihin musulmi ba ya damar shiga kafiri bai shiga masallaci watan ko da musulmi ba ya damar shiga haka nan mai janaba bai shiga masallaci mace mai hala ba ta shiga masallaci waɗanga ba su shiga masallaci ya ce wa ji tazan, ko da ko bin shi wuce na ya ce ka kafirin tamkar kafiri shi ma bai shiga cikin masallaci amma wannan hilafin li abi hanifa abu hanifa ce kafiri na shiga masallaci to amma nan abin da ce wa yan adana musulmin ko ko da ko musulmi ya ba ya dama shiga ba ya shiga to in musulmi ya ba ya dama shiga me ke hana shiga kuma gashi musulmi ya ba shi dama saboda me Allah shi na cewa innamal mushrikuna najisun fala yaqrabul masjidal harama ba'da anihim haza mal mushrikuna najisun dukkanin kafare najasa na falla ya karbul masjidal harama kada san kada su kusanci masallaci mai girma mai alhurma shine masallacin makka ba'ad ayyamihim haza bayan wannan shekara ta su to tunda an kace kada su kusanci masallaci mai girma shine masallacin makka an ka hana musu kusanta ta saboda suna najasa ashe kenan wajibi na ana musu shiga kowane masallaci wanda ya kasance na jama'a musulmi na tun da dai najasa na saboda da an ka hura a tsarkake masallacin makka haka an ka hura a tsarkake duka da sauran masallacin da na duniya gaba ɗaya wa annal masajidu lillahi fala tad'u ma allah ala duk al masajidu lillahi an haka wa al mai gwajin umumi dukkanin masallacin ne na Allah na amma shi Abu Hanifa ta akan cewa ana ba su dama su shiga amma ga masabin malikiya ana ba su dama su shiga lalurutin saboda lalura ka imaratin lan yumakkin muslimun minha kamar ala misali imara ana son a yi gidan sama cikin masallaci masallaci ne aka son a gina mai gidan sama ko kuma ana son a yi mai tiles ko kuma a yi mai wani gyara wanda ya kasance na zamani na amma kuma shi musulmi ba shi iya yi musulmi bai iya yi ne gaba ɗaya ko kuma shi na iyawa amma kafiri ya yi shi itikani kafiri aikin da kafiri zai yi a taƙanun min ya alhu al-muslimu daga abin da musulmi zai aikatawa to wannan ka ana bada da damar kafiri shi shiga shi gina a bashi dama shi shiga wannan kaga lalura shi allalura tu hazura mahdurati to bisa ga wannan an yadda da in ya kasance musulmi bai iya aikin da kafiri kai kamar irin gyare-gyare kamar irin abin gada aka yi yanzu POP aka ce mishi duk irin waɗannan abubuwa da aka yi in ya kasance wanda kafiri zai in yi shi zai zama mai kyau kuma wanda zai dadewa ana amfani da shi amma idan musulmi ba zai kyawu ba to wannan kan kada a sa musulmi a sa kafiri shi wannan shiga ta yi masallaci bisa ga lalura na to sai ya komo ga bayanin akan shi mani ya ce wani mani ta da fakun ta da fakun tun kuɗa juna ya tabbata limani ga mani shi mani wajen hitatai zai hito shi na yaza juna da ƙarfi shi ke hisowa in ya fito da ƙarfi kuma to menene sifatai kuma sifatai ta biyu wa ya haɗu ɗal'in shina da wari irin wari na gundar da bino sannan kuma in ya boshe kuma zai yi wari irin warin gari au ne ko kuma shi warin gari amma ya zai bisa in yi bushe shi ko mani na mace watan ruwa ne farare wa'anda kasance asfa ruwa ne wa'anda kasance riqiqu tilil suke asfaru wa'anda kasance kuma tililina sannan kuma wajen hita su ba su hituwa da tabbuki ba su tun kuɗa junan su wajen hituwar su ويجزئ عن الوضوء وإن zai wa جنابته ويجزئ shi wankan شي ya كان daga يا يسو دغا zai wa anil wudu'i wankan janaba ya isan ma'arwalla wa in ta bayyana adamu janabatihi ko da ko rashin janaba ta ya bayyana nan wai jizo anil wudu'i mutum na ya zo shina da uzuri na wankan janaba kuma shina da gaugawa ko kuma bai da gaugawa shina sun dashi gudu fiqihu ya zo kawai ya ɗebi ruwa ya kan fita zubo ga kai ne ya wanke jiki ne gaba ɗai ya sa tuwahi ne sai shi sallah amma hada shi in ka hanshi kan fita in ya ɗebo shi har wanke gaba gare shi da niyyar wankan janaba da wanke gaba gare da niyyar wankan janaba sai shi kama shi ruwa shi zubo ga kai shi ta wanko hashe shi wanke jiki ne gaba ɗaya sai shi sanya tuwahi ne shi sallah nan koda ko bai halartar da niyyar arwalla ba koda ko bai halartar da niyyar taharatul asgari ba bai halarta arwalla ba lokacin nan sannan bai niyyar taharatul asgari ba saboda mi al akbaru ko yajzu azgara asgara al akbaru yajzu azgara asgara tunda hakan ga ashe kenan kaga shi karami ya shige cikin babba babba bai shige cikin karami to nan ga in ya kasance ya yi wankan ga alhali tun hukuwa sun shi da janaba sannan abba ya san mai koko dai in ya san bai in bai da janaba ya yi wankan ga gaba zai san mai ba ta ce kai wa in ta bayyana adamu janabati ko da ko rashin janaba ta ya bayyana kamar ya ɗauki ya take iyali ne ashe bai take su ba man cewa yi ta tashi da su hashi na gangamniya kawai sai ɗebo ruwa ya wanke gaba gare shi sai ya zubi ruwa ga kai ne ya wanke kai ne ya wanke jiki ne gaba ɗai ya hito ya sallah bayan ya sallah sai gane ai je ta take iyali ne ba nan ai in ka diba ni yayi niyya niyyar hadisul ya yayi don haka ga al akbaru yaji zuwa asgara kuma al asgaru dahilun fil akabari ya shige ciki ne don haka ya isa mai kamar yadda wannan abdullahi ibn umar radiyallahu anhu yayi kamar abin da zo cikin muwadda ya kasance abdullahi ibn umar in yayi wankan janaba in yayi hito shi na saki alwala duk yayi wankan janaba ya hito da saki alwala to bisa ga hakan ga sai dai da ne salimu yace mishi shin wai yace shin wai baba shin wai halan wankan janaba bai isa ma alwala naga kullun kai wankan janaba in kai to sai ka saki alwala sai ce lalle haƙiƙa wankan janaba shi na isa ma alwala amma abin da ka sa haga na sake ai wallahi in ni wankan janaba ni kare ina cikin wankan janaba sai in mace sai in taba gaba gare ni ko kuma sai in shigalta sai hannu ya taba gaba gare ni to shine in ka gana hito sai in sake ai wallahi ashe kenan kaga su sahabbai sun san wankan janaba shi na isan ma alwallah saboda hadasul akbaruna wannan hadasul asgaruna al akbaru yujzi'ul asgara al asgaru dahirun fil akbari وغسل الولود عن وغسل الولود عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته فلم كلمة منها وإن عن جديرة تو وغسل الوضوء hakanan kuma wankin arwalla ya isu an galli mahallihi daga wanki na wurin wanka ka taho wajen wanka sai ka raga lum'a da ka raga lum'a sai ka taho wajen wankin arwalla sai ka wanke ta amma cikin wurin arwalla take kamar kila kama shi da nan hannunka na dama baka wanke shi ba da bakin na zuwa nan bisa ga mantuwa ko kuma Allah misali kamance kafarka ta hagu ko kafarka ta dama baka wanke ta ba saboda mantuwa ka kare ka na janaba baka yi sallah da shi ba sai ka taho wajen alwala da ka taho wajen alwala kana fara alwala sai ka tuno da ai bar lum a can to sai ka wanke wannan lum'a to nan wankin ga da kai yi na abin ga na alwala ya isa mu wance ne ga ko da ko ba ka yi niyya a kabar ba dan niyya a ka wanke bayan ka wanke sannan ka tuna to shi na ce walau na sayan ko da ko ya mance lijina ba ta hi ga janaba ta yi kalum atin tamkar inda ya kasance bin lum'a min ha daga cikin watan ainihin alwala ta yi ko min ha daga cikin janaba ta yi ya bullum daga cikin janaba ta amma kuma da ya taho sai ya wanke ta ga wanki na alwala shikenan yayi wa in an ce. ko da ko daga jabira ne ko da jabira ta masalan watan yammace da ya taho wajen wanka ne sai ya shahi yammace bai shahi jabira ba ko kuma shahi jabira da shahi jabira hito da wajen wanka da hito sai jabira ta kwance da ta kwance bayan ta kwance sai ta hojan alwala ko kuma ko da ta kwance shi nan da alwala ta shi nan da wanka ne wanka ne bai baci ba ya sha hijabi da wajen wanka ne da ya hijabi da wajen wanka ne da ya fito yayi wankan janaba ya kare amma jabira ya shafa ko da fito ya kwance shi sa magani ta warke ko kuma ta warware da kanta bayan ta warware da kanta ya kasance lokacin alwala na da ya kasance lokacin alwala sai ɗebo ruwa sai yayi alwala da alwala ka wajen jami'a sai shahita ya shahi kai ne ko kuma ya wanke inga hannuna shikenan wanki nan na alwala ya isa mun wancan wanki na wankan jaraba. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam